DW dandalin matasa. irin wayancan da ake ganin kamar su ne yan kwayan ba su bane yan kwaya yan kwayan yan siyasa su ne yan kwaya domin yan siyasan ne suke iya amfani da wasu matasan su ba su kwayan wani ma bai taba sha ba sai ya shiga wannan haukace haukacen yawon neman zaben sai a bashi kwayan sai je abin da bai dace ba wannan wani matashi ne ke nuna damuwa sakamakon yadda 'yan siyasa ke amfani da matasa wajen cimma burinsu na siyasa sa'annan a bisani su yi watsi da su shirin dandalin matasa na wannan mako zai yi nazari ne dangane da fafutuka da wani ayarin matasan jihar plateau ke yi don kawar da hankulan matasa daga bangar siyasa yayin da najeriya ke tunkarar babban zaɓe ku biyo mu cikin shirin ni ne abdullahi mai da gurguri kada mu ɗauki siyasa da zafi mai dalla sakamakon yadda matasa suka yi ƙaurin suna wajen tashe-tashen hankula a wuraren yakin neman zaɓe kuma yanzu lokaci ne da najeriya ke shirye-shiryen gwada babban zaɓenta na ƙasa matasa a jihar filato sun kaddamar da wani sabon shirin wayarwa 'yan uwansu matasa kai dangane da illar da ke tattare da zama ɗan bangar siyasa da ma shiga ayyukan tarzoma a lokacin zaɓe to ko shin me ya janyo hankulan matasan suka so ma ta nutsu wajen ilmantar da 'yan uwansu matasa ahmad yarima ɗaya ne daga cikin jagororin matasan da ake kira da suna grassroots awareness forum a turance gaskiya abubuwa ne da yawa saboda akwai abubuwa da suka faru ko kuma suke shirin faruwa na turka-turkan neman zaben 2023 to mu kuma ba mu da ƙasar da ta wuce najeriya ba mu da jihar da ta wuce plateau ba za mu yadda a kan neman zaɓe mu rasa dukiyoyinmu da rayukanmu kamar yadda aka yi a baya ba domin kulle yawon 'yan siyasan nan salo suke canjawa to ma ya kamata mu canja salo ta yadda za mu kwatarwa kanmu 'yanci yanzu lokacin zanga-zanga ya wuce lokacin wani ta da kayar baya ya wuce kuma wannan zaben da muke so a yi muna so a yi zaben ne saboda ya zamanto cewa najeriya ta fita a halin kangin kaka na kayi da take ciki lalle yana da kyau matashi ya sani cewa su ne kashin bayan al'umma kuma su ne goban najeriya kenan kun shiga karatun ta ko matasa tun daga shi ku kuka ɗau wannan kamfen ko da kanku mun shiga karatun tanatsu, domin matashi ne wata takwas baya zuwa makaranta ba abin da ya damu yan siyasa matashi ne zai gama karatun bai samu aikin yi ba sama da shekara nawa an ce ba a bada aiki matashi ne zaka ga ka gama karance karancen ka gama yin wahalhalun ka sai a ce ka tafi gona watakila ma kai a rayuwar ka ma ba ta taɓa ganin gona ba matasa yan siyasa ne tare da masana yan boko suka kaddamar da wannan sabon shirin na ilimantarwa inda suke ziyartar wurare da matasa ke zama suna shaye-shaye tare da wurare da matasa ke zuwa kamfen na siyasa don wayar musu da kai illar da ke tattare da tashe-tashen hankula yayin yakin neman zaɓe. Na tambaye Bala Kansila Jos, mamba daga cikin ayar matasan, ko wasu irin hanyoyi suke bi wajen tunkarar matasan don wayar musu da kai? Allah ya ba mu basira ta duk inda matashi yake to muna tunkarar su mu wayar musu da kai wannan shaye-shaye da suke yi ba alkhairi ba ne kuma wannan abu da suke a kan rayuwa da ake a zo a basu bangar siyasa to muna bin gurup-gurup da suke zama muna wayar musu da kai wannan zaɓe na 2023 da za a yi muna sa ran alkhairi a cikinsa kuma ba mu da ƙasa da ta wuce najeriya dole mu wayarwa da junan mu kai akan cewar matashi ya kamata ya san gobe fa zai iya zama shugaban kasa gobe zai iya zama gwamna gobe zai iya zama ɗan majalisa duka to yana da kyau ya rage shaye-shaye da yake yi ya daina shi kwata-kwata ya tsaya ya zaɓi mutane na kirki waɗanda za su cire shi daga cikin duka walhalu da ake yi kenan kun gano 'yan siyasa su suna barin ku a baya gaskiya mun gano 'yan siyasa suna barin mu a baya saboda ɗan siyasa ne za ga musulmi da kiristan kansa a haɗe ba kuma wani abu da suke yi dan wannan jam'iyyar da dan wannan jam'iyyar har su haɗu a wajen taro ko a wajen aure kaga suna tafawa suna wani abu mu kuma matasa an tafi an bar mu a baya ba mu da haɗin kai muslim and christian zaka samu ana rikici kuma ba wani abu bane 'yan siyasan ne suke kawo rikice-rikicen dan kar a zauna lafiya mu fahimci me ake yi to shine muka yi ƙoƙarin mu wayarwa da matasa kai mu zauna kuma tsintsiya maɗaurin kiɗa. wasu matasa da nazanta da su waɗanda suka yi fice a wannan harka ta bangar siyasa sun shaida min cewar rashin samun kulawar iyaye ne tun farko ya sanya suke bin 'yan siyasan don neman abin da za su biya bukatu na rayuwa wasu kuwa cewa suka yi abokai ne suka janye su cikin harkar inda kuma suke tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a don haka ma wasu lokutan sukan fita daga cikin hayyacinsu wani lokaci ma kana zaune za ta raya ma ne kamar ana tafiya da kai a kan jirgin ruwa haka ko a cikin mota kana zaune kai kaɗai ko sai ka ji kawai tarayya ma kamar ana tafiya da kai a kwale-kwale ne ko kuma a mota ne ko ta ma ma sama ta kusa ta faɗo ma duk za ta iya raya ma dai siya mana sigari kyauta ko wiwi kyauta to tun ba ma ma siya da kuɗin mu sai dai a siya mana shi sa dalilin da muka koma wannan harkar kai karatun zamani kai karatun boko eh na dan yi karatun boko alhamdulillah na dan yi karatu dai na yi primary school na je secondary school dai na kusan gamawa dai karatun ya zo ya zama ni nake biya ma kaina school fees ba a iya biya min shine ma na watsar da karatun kawai ba wanda wani nan je in ce taimaka ya biya min school fees dan mahaifiyata ma yanzu aka tara su na shan taba na shan sigari na shan gwaya da farko me yasa ka yi wannan shaye-shaye abokanai ne in sun saya za su ja ne su ce mu je mu sha kai za a sawa aƙida a kwanya wacce a kai mata fenti da karya ka kasa gane gabanta da baya sun barka kullum da ihu a rana samu na kashe kanmu da sarago kara su kuma na su iyalan da yara ba ka ganin su wannan ayarin matasan filato dai ya kunshi mata inda shugabannin mata daga cikinsu suke ba da fuskanta wajen faɗakar da 'yan mata da ke bin 'yan siyasa inda a bisani rayuwarsu ke shiga haɗari batula inuwa tanko waziri mamba ce a wannan ayarin matasa ta yi ƙarin bayani kan wannan ƙudiri nasu za ka je ka samu mace a kofar gidan mutane ta zauna a gate tana jira mai gida ya fito ko an hana su shiga a ba su kuɗin batarwa a ba su naira dubu ɗaya ana su ana su mutum zai tsaya da mota ɗan takara za su je su tsaya a bakin kofar mota a sauke gilas a ba su dubu ɗaya kaga ana ta abubuwan da bai dace ba za su yi shiga ban za su fito yawon bangan siyasa wanda ba a san mace da wannan ba za a ba su yar kwaya kaɗan su zo su yi ta wani irin abubuwa da bai dace ba su bi wancan da gudu su bi wannan da gudu wanda daga bayan an gaya miki ga abin da kai ba za ki yadda ba kunya karan kanki sai ya kama ki saboda ka san tun farko ana kiran mata 'yan siyasa bosu iri ne to aka da aka zo a nitse a kame ba da zai ganki ya wulakanta ki ku mata da kuke cikin wannan ayari na matasa kuna samun haɗin kan mata 'yan siyasa gaskiya sosai ɗari bisa ɗari ana samun haɗin kai kuma suna bamu goyon baya in mun ce a yi za a yi mun ce a bari za a bari sun dawo hayyacinsu akan maganar siyasa a yi shi a mutunce a darajance. wannan ayarin matasa 'yan fafutuka dai sun lura akwai wasu matasa 'yan uwansu da ke nuna halin ko oho cikin harkokin siyasar najeriya don haka wasunsu ma suka yanke hukunci cewa ba za su yi zaɓe ba to sai dai malam yasir ɗaya daga cikin jagororin matasan ya ce suna ƙoƙarin wayewa ire-iren waɗannan matasa kai domin su gane fa'idoji da ke tattare da yin zaɓe a matsayinsu na 'yan najeriya muna samun goyon baya sosai daga gunin matasa to sakamakon aiki da wannan kungiya take yi ba dare ba rana wajen wayarwa da al'umma kai mun samu a mutane da dama waɗanda da ba su ma da katin zaɓe amma sun je sun yi katin zaɓe kuma sun je sun duba sun tabbata nasu ya fito kuma suna shirin yin zaɓe kenan wato ba wai sai matasa 'yan bangan siyasa kuke wa wannan ilmantarwar ba ai yanzu matsalar da ake fuskanta ba ma matasa waɗanda suke banga siyasa ba ne ba su da rajin yin zaɓe a'a matasa ne waɗanda su ba sa cikin ma siyasar ba su kuma da niyyar yin zaɓen kuma suna bi suna kashewa mutane jiki a game da yin zaɓe to amma sakamakon wayar da kai da muke nuna musu cewa 'yancinka ne ka fita ka yi zaɓe sai kuma ka jira ka ga me shugaba zai yi to yau idan baka je ka yi zaɓen ba ya za ka yi ka gane 'yancinka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 aƙida a kwanya wacce a mata fenti da karya ka kasa gane gabanta da baya sun barka kullum da ihu a rana.